ta'ala wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu to dai da farko ni kaina ban ma ida gane ko su ai ba kafin mu shiga maudu'i kai tsaye za mu su su malam su gabatar mana da kansu domin masu kallo su ga daga wata tsan to insha Allah to shikenan wannan na ji kace malam ba shigan malamai bace shigan buza yace na malam buzu a sunana Adamu Umar kamar yadda aka sani amma dai an fi kira na da alhaji ado matasa alhaji adon nan na matasa shine shiga buza ya ga Allahu na'am insha Allah da farko za mu so mu so su alaji su gaya mana ma menene takamaimai din abin da yasa aka yi wannan shigar to babban abin da yasa muka yi wannan shigar saboda shi maulidi maulidi wani mumbari ne na haɗin kan al'umma mun ga yadda su makiya suke ta kokari a kullum su ga cewa sun nisanta alaka tsakanin al'ummar najeriya da nijar wanda kuma bai kamata ba 'yan uwanmu ne waɗanda muke tare ta addininmu ɗaya a yaren mu ɗaya da sauransu amma a lokaci guda ana nema an sa mana wata iyaka ana kiran nan nigeria nan nijar wanda kuma asalin makiya ne suka sa mana wannan jihadin shehu usman ɗan fodiyo ya shafi ko'ina duk al'umma ɗaya ce so amma yanzu saboda wani yanayi na zalunci ecowas tana kokarin ta yaƙi nijar ana kokari a nuna wa al'umma cewa muna da wani bambanci to wannan ya sa muka ga cewa shi maulidi ai dama wuri ne na haɗin kai wanda yake kiran al'umma da su haɗa kai sannan kuma sai da zagzagi zahulla za ga cewa babu kabilar da ba sa hawa al'amarin maulidi yarabawa ne fulani ne yarika daban-daban to kuma sai muka hanga muka hango muka gaba muka yan mu yan nijar ba sai muka shiga buzaye muke alamta mutane cewa lalle su ma fa al'ummar nijar ba a basu su a baya ba wanda kuma in aka ba asali ni kaina da nake maganar buzu ne lallai kuwa to yanzu kenan wannan abin da aka kai tsaye ana kira ne ga al'ummar nijar lallai kuma muna kira da al'umma mu kara ɗinkewa guri guda. To Alhaji na yi ciwo abin manta da albasa ba, me dalilin wannan fitowar? wannan fitowar maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci guda murna ne saboda samun wannan rahama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda a wata ruwaya aka samu cewa an haife shi 12 ga watan Rabiul Awwal a wata ruwaya 17 ga Rabiul Awwal shi yasa duk inda musulmi suke khususan mabiya matsabin Ahlul Baiti suka dauki makon daga 12 zuwa 17 ranakun farin ciki da murna aka ce ba kwa san manzan Allah kun fi son Sayyidina Hussein to ai gashin dai a zahiri yanzu me muke yi mauladin wa muke wa muke ambato wannan dama su al'umma ai ba za ka raba su da shaci faɗin su ba duka al'ummar musulmin sai da aka karka samu dan shi'a baya son sahabbai dan izala baya son annabi dan dariƙa kadiriya yana bautar kabari saboda yana zuwa maukibi dan dariƙa tijaniya yana bautar farin kyalle saboda yana shimfiɗa kyalle yayi wazifa akwai wani ɗan ƙungiya a cikin waɗannan bangarorin da zai yarda cewa shi haka yake da sisa ce ta makiya da sisa ce ta makiya yanzu idan sun gama muna muna ashura su ce ba ma san hasan ba ma san manzon Allah idan sun gama ko mun zo muna maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce ai ba nan annabin muke nufi ba ba abin da ba sa yi amma dai wannan taro namu ƙaryatawa ne ga makiya haka muna kira da dukkan al'ummar musulmi su fito su nuna farin ciki su yi murna su mauludin manzan Allah. yanzu kafin mu wane kira za ku yi ga buzaye sauran buzaye na duniya baki daya na Nijar na ina ne Najeriya ma na kama akwai buzaye wane kira za a yi ga iyaka satan su buzaye a yanzu. To alhamdulillah muna kira gare su na farko su zo su rungumi ilimi waɗanda ba su da ilimi a cikinsu. Waɗanda suke da ilimi su zo su ci gaba da karantar da al'ummarsu. Kada su yadda yadda a cikin Najeriya aka ware kabilar fulani ake nuna su 'yan ta'adda ne su kaza da kaza haka fa yanzu suke yunkuri su nuna buzaye wanda wannan tasisa ce karya ce da haka a bahaushe yana cewa an ga gemun dan uwanka ya kama da wuta to mu sai malam zazzaki ya ce a tare a kashe masa ba a shafa ruwa ba ba a ruwa taruwa ba a kashe da haka muna an karar da buzaye suna nan suna kokari su shigo muku Nijar da shashanci da rashin hankali irin yadda suka yi mana a nan najeriya da sunan fulani to su ankara su ankara sosai da gaske da sisa ce ta amerika da isra'ila da kasashe na tura makiya su zo su kashe al'umma su kwashe arzikinsu tuntuni malam zazzaki yake faɗa sai yanzu al'umma suke gani ana ta haƙa zinari da gwalagwal abubuwa ma'adanai a cikin zamfara zuwa katsina a maiduguri kuma yanzu ɗanyen man fetur suke ɗiba suka sa boko haram a can nan suka sa bandit duk abu ɗaya ne iskancin banza ne to buzaye sa ankara za a kawo musu wannan lalatar ku buzayen Nijar kwanci a ƙarshe alhaji wani kira za a ga al'umma maki ɗaya al'ummar musulmai al'ummar musulmi babban abin da zan kira gare su shine mafitar mu ɗaya ce mu bi tafarkin alkur'ani wannan kiran da malam zazzaki yake kira a kai ba wani abu da zai ba mu sa'ada sai shi duk al'umma ba a ce ka zo kai shi'a ba ba shi an ce ake kiran ka kai ba mu zo mu haɗa kai ka kalle ni a matsayin musulmi na kalle ka a matsayin musulmi mu bi wannan alƙur'anin idan gwamnatin musulunci ta samu al'umma za su sha mamaki kowa za a bashi sa bai fahimtar ba wanda za a hana shi ya yi wani wai a ce ba zai sa ba hatta da wanda ba musulmi ba za a ba shi dama ya yi addinin da ya fahimta ba dan karawa ake ba wannan shine insha Allah muna godiya masha Allah Allah ya taimaka